This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a farko a watan Yuli shekara ta 2024 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin mu kai ga abin da muke tafi da shi a safiyar yau ga Hauwa da kanun labarai. Amurka ta yi bikin ranar samun 'yancin kai na kusan karni biyu da rabi na ranar hudu ga watan Yuli. 'Yan sandan tarayya na ƙasar Brazil sun kama tsohon shugaban ƙasar jihar Bolsonaro da laifukan badakalar kuɗi da hannu a mallakar wani lu'u-lu'u ba bisa ƙa'ida ba. Ƙungiyar kawancin tsaro ta NATO na shirye-shiryen cika shekaru 75 da kafofuwa. To a gaishe ki, Majalisar Dokokin Najeriya ta ce ba za ta yarda gwamnatin tarayya ta shiga wata yarjejeniyar kuɗi da za ta take dokar ƙasa ba. biyo bayan rattaba hannu da najeriya ta yi kan wata yarjejeniyar samowa na kudin dalan amurka biliyan 150 Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Za mu kuma nazarci kai komo da ake yi tsakanin gwamnatocin waɗansu jihohin arewacin Najeriya da sarakuna. Yau kuma a shirin manuniya daga batun fadda sawun kuɗin al'umma a jihar Kaduna. Yau ne Nasiru ya rufa iya san kotu na da amfani. Bayan lokacin da yake gwamna, kotu ta hana shi koran ma'aikata ya kora, an hana shi rusa gidajen mutane ya rusa. Zuwa dambarwar siyasa a jihar Zamfara. Eh, to ko dai baka so na wallahi labarin apc bai cika zafaran ba in ka ce ka kira mitin ba kira ni ba ƙarya kake yi to sai ku kasance tare da na ikara zuwa an jima a cikin shirin amma kafin nan ga hawa da halin da duniya ta waye gari jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa hawa sharif A jiya Alhamis Amurka ta yi bikin ranar samun 'yancin kusan karni biyu da rabi hutun ranar hudu ga watan Yuli da ta kasance ranar da ta ayyana cin gashin kanta daga Birtaniya. An gudanar da bikin a sassan Amurka da baje wasan wuta da yin tartsatsi na haske a birane da garuruwa manya da ƙanana. An yi faretin murnar demokaradiyyar ƙasar a ko'ina a faɗin Amurka. 'Yancin faɗin albarkacin baki, 'yancin kaɗa ƙuri'a ko akasin haka da 'yancin yin addini ko akasin haka. bikin na ranar hudu ga watan yuli biki ne na kuma tabbatar da zama ɗan ƙasa amurka kimanin mutane dubu goma sha ɗaya ke zama 'yan ƙasar ta amurka a hukumance a makon da ake hutun gudanar da shagulgulan adadin da ya ninka a kan na shekarar da ta gabata hukumar ɗan ƙasa ta amurka da ta shige da fice ta shida bukukuwan rikidewa zama ɗan ƙasa har ɗari da casa'in da biyar a sassan duniya tsakanin ranar 28 ga watan yuni da 5 ga watan yuli. 'Yan sandan tarayya na ƙasar Brazil sun kama tsohon shugaban ƙasar Jair Bolsonaro da laifuffukan badakalar kuɗi da hannu a mallakar wani lu'u-lu'u da ba a bayyana mallakarsa a shari'ance ba da ya amsa daga ƙasar Saudiya a lokacin yana ofis cewar wata kafa da ke da masaniya akan zarge-zargen. Wata majiya ta biyu ta tabbatar da labarin duk da dai bata bayar da cikakken bayani ta takamaimai ba akan laifuffukan. jami'an biyu sun yi magana ne bayan da suka nemi a sa kai sunayensu saboda ba su da hurumin yin magana a kan batun a bainar jama'a har yanzu dai kotun kolin kasar ta brazil bata amshi rahoton da ke dauke da hukuncin tabbatar da aikata laifukan ba daga hannun 'yan sanda da zaran ta yi hakan ake sa ran babban mai shigar da kara na kasar paulo gonet zai shiga aikinsa inda zai yi nazarin bayanan sannan ya yanke shawara ko zai shigar da kara da tilastawa bolsonaro tsayawa a gaban kuliya a yayin da kungiyar tsaron kawancen tsaro ta nato ke shirye-shiryen bikin cika shekaru 75 da kafuwa a mako mai zuwa ƙungiyar ta fara lalubo matakan faɗaɗa rawar da take takawa a yankin indo-pacific a yayin wata hira da murya amurka stephen flanagan babban jami'i a kungiyar bincike da nazari ta rand ya ce kungiyar ta nato bata taka wata muhimmiyar rawa ba kan sha'anin tsaro a yankin indo-pacific amma ya ce natan da kawayenta na fahimtar ƙarin bukatar da ke akwai na ɗaukar matakin aiki tare a yankin Flanagan wanda ya taba aiki a matsayin babban daraktan kwamitin tsaro na ƙasa a lokacin gwamnatin Obama ya ce wasu ƙasashen NATO da ba kasafai suke aiwatar da aikace-aikacen soji a yankin na Indo-Pacific ba irin su Jamus a yanzu sun fara aikewa da jiragen ruwa domin taka birki ga zaluncin china a yankin flanagan ya kara da cewa daga cikin matakan da kungiyar ta nata za ta dauka ba tare da zira jiki ba su ne na aiki tare game da al'amuran da suka shafi sararin samaniyar rasha da china da aiki tare wajen kauce ma bayanai marasa sahihanci ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kada yi nisa nan gaba kaɗan hawa za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja. Inda majalisar dokokin ƙasar ta ce ba za ta yarda gwamnatin tarayya ta shiga wata yarjejeniya ta kuɗi da za ta take dokar ƙasa ba. Bayan rattaba hannu da gwamnatin Najeriya ta yi kan wata yarjejeniyar samowa na kuɗin dala Amurka biliyan 150 da ake cece kuce a kai. kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu madina dauda ta aiko mana Yarjejeniyar haɗin gwiwa ce tsakanin ƙungiyar ƙasashen Turai ta European Union da kuma mambobin ƙasashen Afirka, Caribbean da Pacific. Najeriya ta rattaba hannu kan yarjejeniyar a ranar 28 ga watan Yuni na wannan shekara. amma an fara tattaunawa kan yarjejeniyar ne a shekara 2018 a taron majalisar ɗinkin duniya karo na 73 ƙasashen ƙungiyar eu 27 da ta ƙungiyar ƙasashen afirka da caribbean 79 sun rattaba hannu a garin apia ta ƙasar samowa a ranar 15 ga watan nuwamba na shekara 2018 Wannan yarjejeniya tana da batutuwa ɗari da uku a ciki har da amincewa da ma'amalan mace da mace ko namiji da namiji wanda aka fi sani da auren jinsi. To sai dai Najeriya ta dattaba hannu ne bayan nazari da tuntuɓar kwamiti da ma'aikatar kasafin kuɗi ta tarayya da haɗin gwiwar ma'aikatar harkokin ƙasashen waje da gwamnatin tarayya suka yi inda ma'aikatar shari'a ta ƙasa ta tabbatar da cewa babu ɗaya daga cikin sharruɗa ɗari da uku da suka saɓa wa kundin tsarin mulkin kasar na 1999 to sai dai abin da ya ɗauki hankali shine wani rahoto da ya nuna cewa yarjejeniyar tana da wasu sharuɗa da suka tilasta wa kasashe masu tasowa su goyi bayan al'ummar da ke mu'amala da jinsi ɗaya don samun kuɗi da sauran kayan tallafi daga mambobin ƙungiyar da suka riga suka ci gaba. To ko majalisar ƙasa tana da labarin waɗannan kuɗaɗe dalar Amurka biliyan da hamsin gagara garaba don majalisar dattawa kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kasafin kuɗi Muhammad Alin Dume ya yi bayani cewa. Yau ne dai na karanta a jarida ana cece kuce kuma ana kwarfe a kan cewa bai kamata Najeriya da wayansu kasashen da su dama tun da fari suna kondemin wannan auren jinsi da sauran su nan a ce bashin da za a bayar sai an yarda da haka din mutane ba za su yi mu ba za mu yarda ba kuma na farko kundin mulkin kasa ya tanadi cewa dole dole ne shugaban kasa ya nemi amincewa majalisa tukuna ya ɗau kowane irin bashi ko na cikin gida ko na waje amma ga shugaban kungiyar sisla da ke inganta ayyukan majalisu kuma babban shugaban kungiyar amnesty international a najeriya awal musa rafsanjani ya yi tsokaci cewa ina ga cewa su shugabannin najeriya a yanzu ganin cewa suna da yunwar neman su ga cewa an karɓe su a duniya za su iya rarraba hannu su amfani da duk wani tsari da zai iya sa a karɓe su a waje din to babban matsalar dai shine dole ne a yi wa 'yan ƙasa cikakken bayani akan duk wani abu da yake tafiya a kan al'amarin najeriya da shugabannin najeriya suke yi da yayin 'yan najeriya idan ba a yi haka ba wannan zai ci gaba da kawo hasashe zargi da kuma wani lokacin ma labaran karya da na boge saboda haka dole ne gwamnatin najeriya ta fito ta yi bayani sosai a area din da kuma ake zargin cewa za a yi wani abu da ya keta dokar tsarin najeriya ko kuma ya keta dokar dan adam ita ma shugabar gidauniyar kula da sha'anin harkokin mata ta tozali barista maimuna yaya abubakar ta ce a duk lokacin da najeriya za ta sa hannu a irin waɗannan yarjejeniyoyin ta rika lura dokumen ɗin da ta sa hannu kowa ya sani ya kunshi maganan auren jinsi kuma duk kasashen da aka ba wa wannan kudaden suka yi sainin wannan agreement din sai da suka san eh sun yadda da magana auren jinsi ko da yake takardan ba wai ya fito karara ya nuna akan auren jinsi ne amma clauses ne in kai signing ka yadda da duka clauses din so ya kamata a ce gwamnati ta yi la'akari da Najeriya ƙasa ce wanda akwai addini addini akwai na musulunci akwai na krista kuma duka wayannan addinan da ke kasar nan ba wanda yake goyon bayan auren jinsi gwamnatin tarayya ta fito da sanarwa mai dauke da sa hannun ministan watsa labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Muhammad Idris Malagi cewa babu yadda za a yi ta shiga irin wannan yarjejeniyar saboda duk abin da za ta yi za ta yi shi ne saboda al'umman kasar saboda haka ba za ta yi abin da ya saba wa dokokin kasar ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to gaida madina ga hawa da ci gaban labaran duniya a ranar alhamis ɗin nan ƙasar farisa wato iran ta yanke hukuncin kisa kan wata mata 'yar fafutuka kan hakkokin ma'aikata bisa zarge-zargen da ke da alaƙa da wata ƙungiyar kuddawa da ta yi wa doka karan tsaye cewar wata ƙungiyar kare hakkin bil'adama. Tun da farko an kama Sharifai Muhammadi ne a watan Disamba a garin Rasht na ƙasar ta Iran, aka kuma yanke mata hukuncin kisa akan babban laifin da aka zarge ta da aikatawa na tawaye. cewa kafar yada labaran fafutukar kare hakkin dan adam hangeul mai mazauni a norway da amurka An zarge ta da zama mamba a jam'iyyar ƙuddawa 'yan aware Komala wadda aka haramta a ƙasar ta Iran. Hengau ta ce ta yi fama da shan azabar jiki da ta kwakwalwa a hannun jami'an tsaron leƙen asiri a lokacin da take tsare. Wata kotun juyin juya hali a Rash birni mafi girma a yankin Gilan na tsibirin kogin Caspian ce ta kama ta da laifi ta kuma yanke mata hukuncin kisa bayan da ta saurari tuhumar da aka yi mata cewar kungiyar. Hukumar kula da seta akalar kafafen yada labarai na rediyo da talabijin ta kasar Turkiyya RTUK ta kwace lasisin wata tashar rediyo mai zaman kanta a ranar Laraba sakamakon barin baki game da kisan kiyashi da aka yi a Armenia a tashar. Matakin na RTUK na kwace lasisin tashar Arctic Radio mai mazauni a Istanbul wadda ta fara yada shirye-shiryenta a shekarar 1995 ya biyo bayan wani bako da aka gayyato a ranar 24 ga watan afrilu wanda ya yi wata barambarama a kan kisan kiyashin armenia bakon da aka yi hira da shi a tashar ya yi barambarama a inda ya ce a bana an haurarta bikin tunawa da kisan kiyashi da aka yi ma al'ummar armenia ranar 24 ga watan afrilu ta kasance wata rana ta tuna yakin duniya na ɗaya lokacin da dalar ottoman wanda ya gadar da turkiyyar wannan zamani ta kashe dubban ɗaruruwan armaniyawa a shekarar 2021 ne a karan farko shugaban amurka joe biden ya amince da ranar ta 24 ga watan afrilu a matsayin ranar tunawa da kisan kiyashi a kan armaniyawa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hawa sharif ta karanto. har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masana tarihi sun shiga sahun masu kula da lamura da fada a a arewacin Najeriya a yin kira da a yi karatun tanatsu dangane da batun masarautun gargajiya da suka bayyana a matsayin tushen al'adun Hausa. A hirar shi da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, masanin tarihi a Jami'ar Bayero ta Kano Profesa Tijjani Muhammad ya bayyana takaicin takun sakar da ake yi tsakanin waɗansu gwamnatocin arewacin ƙasar da masarautun gargajiya da suka hada da daula usmaniya sarakunan da su shugabannin gwamnatin na siyasa suna taka tsantsan suna cizawa suna busa lokacin ai jiha guda ce lokacin sardauna arewa gaba ɗaya a sunan jiha take shi kaɗai ne shugaba saboda haka shi ne yake rike da komai saboda haka suna aunawa da al'adun jama'a da kuma muradinsu kafin su yi wani abu to wannan lokaci ka san an fara samun takaddama babba tun daga raba ƙananan hukumomi da sarakuna 1976 da aka kirkiro sarakunan hukumomi sai aka ce to sarakuna sun daina shugabantar ƙananan hukumomi. Ka san lokacin turawa native authority ita ce karamin hukuma mm. to sarakuna ne shugabannin ta ANA to wanda aka zo an ce sun daina sai kuma aka ce ma 'yan siyasa za a naɗa shugabanta sai kuma aka ce ma gudunmuwan ma za su baro a ƙasa shi ma an cire su a tsarin mulki na 1979 shi ne kuma har yanzu kowane tsarin mulki tun daga lokacin da aka har zuwa yanzu duk ba salakuna ba su da wani gurbi da suke da shi a cikin tsarin mulki to wannan sai ya fi ba 'yan siyasa tasiri fiye da sarakuna saboda sarakuna sai suka koma kawai menene aikinsu su shugabanci jama'a su zama iyayen jama'a su jama'a suka fi yarda da su ko sun cuce su ko ba su dai jama'a suka fi saba da su a tarihance saboda sun fi ganin sun fi kusanci da su. To zan iya cewa misali dokar nan da majalisar dokokin Sakkwato ta yi take cewa ta haramta ko ta cire hannun sultan daga hannun eh, daga kurmin wato naɗa kowane irin basarake za a iya cewa kamar ci gaba ne na ita waccan eh, garan bawar da aka yi wa eh, ƙananan hukumi na 1976 da kuma tsarin mulki ba mm, so wani fassara suke so su mm. idan suka ce sun cire na yarda sun cire to waye zai naɗa waye ya fi sanin ƙasa gwamnan da aka naɗa yau shekara ɗaya shi ya fi sanin jihar sokoto da jama'ata fiye da shi sultan wanda ya gaji abin fiye da shekara ɗari biyu cikin suwa ya fi sanin jama'arsa su shugabannin da ai wannan suka kalla su kansu tura abin da yasa ba su cire sarakuna ba kenan sun fi su sanin tarihin ƙasar. idan suka yafuce su to tarzoma za a yi musu a kasar to wannan abin da ake gani mutane suna gani kamar da wasa amma abu ne babba amma tambayar da zaka daɗa dubawa shine me isa arewa maso yamma me yasa ba a yi mana arewa maso gabas su me yasa gwamnatin su ba sa yi me yasa arewa ta tsakiya da ake ce mata nan wannan gwamnonin su nasarawa su ne eh me yasa ba a yi me yasa bangaren yaraba ba a yi me yasa bangaren ibo wanda su turawa ne masu kamun sarautar me yasa ba a yi me yasa kudancin kudu ba a yi to siyasa ce take shigowa su kuma gwamnonin da suke arewan na yanzu ba su da ilimin tarihi na al'adu na asali na wanda yadda aka taso ba su da ilimin irin gudunmawar da sarakuna suke ba wajen rike kasar gani suke kawai dan an zaɓe su kamar mutanen suna cewar wannan iyayen jama'a ba su da amfani to wannan kuskure ne babba kuma wallahi ba ina faɗan na san gaiba ne masan tarihi bai san gaiba ba amma in dai aka ci gaba da wannan su kansu ba ba za su yi mulki ba. Masanin tarihi a jami'ar Bayero ta Kano Profesa Tijjani Mohammed a hirarsu da Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. ashe dambarwa ba ta kare ba game da binciken majalisar dokokin jihar kaduna da aka hangi tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i na cewa wannan rahoto ya riga ya saba wa doka majalisa ta zauna kuma ta fito da rahoton nata da yake da kage-kage a ciki shine yau ya zo domin ya bi kadin hakkinsa a gaban kotu saboda a walwale da yau ne nasiru yan rufa'i ya san kotu na da amfani bayan lokacin da yake gwamna kotu ta hana shi horon ma'aikata ya kora an hana shi rusa gidajen mutane ya rusa a jihar zamfara ma rikita rikitar rungumannin mu fadin cikin gidan jam'iyyar apc ce ta sake ballo ballin baraka da bangaren yari da bangaren matawalle wasu ɗaya masu ruwa da tsaki ni kuma na ce to in ka ce ka kira mitin ba kira ni ba ƙarya kake yi game da ƙara ƙara wa kasafin kuɗin barau adi kuwa mataimakin shugaban kwamitin kasafin kuɗi a masarjan tare najeriya ne ke cewa ai dama ba a ma fara aiki da kasafin kuɗin wannan shekara ba ma har ya zuwa zuwa haka. kasafi kuɗin da muka ba da daman a yi implementing har yanzu ma ba a fara ba muna wata shida to yanzu contractor kace gina gidan sama a cikin wata shida zai iya yi waɗannan ba so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan kutsa ko ina a nahiyar Afirka. Shiri na ɗari da saba'in da shida cikin jerin shashiren manuniyan da kan bayyana bayanan yankan shakka. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin yankan shashakar shakka game da binciken majalisar dokokin jihar Kaduna ce ta sa tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Amir Fa'i ya ruga gaban kotun da ya ce ya je ne ya kai kuka. Tsohon kwamishinan muhalli a jihar Kaduna Malam malam jafar sanin da ya magana da yawun tsohon gwamna yan rufa'i ya ce rahoton masar dokokin jihar kaduna da ya zargi tsohon gwamna yan rufa'in na cike da shakaka abin da ya kawo malam wannan wuri yau shine ya kawo korafi na cewa rahoto na majalisar dokoki ta jihar kaduna wanda ta binciki eh, suka da aka karbo da wasu manyan ayyuka na gwamnatin sa har ta ce ta kama shi da laifi ba tare da ta kira shi ba to shine ya zo domin ya nuna cewa an zalunce shi ba a yi mishi daidai ba ya kamata a ba shi dama ya kare kanshi amma hakan bai faru ba da kuma tsarin mulki na kasan nan da kuma ainihin gundarin ƙudurori na kare hakkin bil'adama ya nuna cewa idan aka samu irin wannan yanayi dole ne ka kira mutum shi ma ka ba shi dama eh, majalisa ta zauna kuma ta fito da rahoton nata da yake da kage-kage a ciki kuma ɗaya daga cikin rashin adalcin da dama muke ta magana a kan rahoton shine yau gashi ya bayyana ya zo yau domin ya bi kadin hakinsa a gaban kotu saboda a walwale da sai dai shi magatakardan babban jam'iyyar adawa ta pdp a jihar kaduna honorable ibrahim aliyu sono cewa yake tsohon gwamnan jihar kaduna yana girbi ne kawai na irin abubuwan da ya shuka wai yau ne nasiru yan rufa ya san kotu na da amfani bayan lokacin da yake gwamna an hana shi rusa gidajen mutane ya rusa kotu ta hana shi koran ma'aikata ya kora ta hana shi koran almajirai kotu ya kora ba abin da kotu ba tana shi ba sai yau a ce malam nasir ahmed irfa'i wai ya san da kotu a najeriya har kuma yana kokarin kotu mai sa in abin da daɗi me yasa shi ya ki bin umarnin kotu a lokacin da yake kan gwamnati adalci ne ya ce ba a mai ba tunda ba a saurare shi a binciken da majalisa ta yi ba to shi ma lokacin ne adalcin yayi ya ki bin umarnin kotu bayan kan haƙƙoƙin mutane dama ana zargin kamar yan majalisa saboda kuna da yan masa da yawa a majalisar kamar ku yan masa ku ne suke ingiza wannan bincike to ba a ce yan majalisar PDP sun yi ba an ce majalisar gogin jihar Kaduna Kaduna ne so ba maganar PDP ba maganar APC duk mai kishin jihar Kaduna yana goyon bayan wannan abin da majalisa take saboda lokacin da ake campaign mun faɗa Malam Nasiru ya ciwo bashin da an lissafa duk dan jihar Kaduna ana bin shi da akalla naira dubu ɗari uku zuwa miliyan biyar lokacin ƴan rasu ya karyata har ya ce ma yana da ansa zai gaya ma ubangiji to yanzu gaskiya ta halinta da kansu sun zo suna tuna kansu asiri suna faɗin gaskiyar abin da muka faɗa suna tabbatarwa shi kuwa mafashin baki kan harkokin siyasa a nigeria Malam Musa Zubair Usman cewa yake kurakuran da masar dokoki bikin jihar kaduna ta yi a lokacin bincikenta ne yasa take ta faman shan caccaka yana da daman ya korafi cewa ba a kira shi ya ba da nashi basin ba domin su mutane wa'inda aka mulka din za su zo su ji yadda gaskiyar magana take daga bakin shi nasiru yan rufa'i daga bakin ita majalisa da ta ce za ta bincike shi amma a tara kwamishinonin shi a saurare su ai kwamishina bai da wani hurumin da zai iya daukan wani mataki wanda gwamna ba shi ba amma ana maganar cewa kamar wannan yunkuri ne malam ɗin yake na dakatar da magana da ake na a bincike shi a EFCC eh to ko dai menene dai at least dai ya dai kamata dai a ce dai an saurare shi mu abin da muke magana shine aka ce fiya hearing saboda kana in EFCC da gaske take yi wannan bayani da kwamishinoni suka bayar tunda shi gwamna bai je yayi bayar jihar ba sai ta kama su sai ta bi bahasin abin da ake yi ta fitowa talakawan jihar Kaduna kudaden su saboda kada su daina jan kafa su bi wa'annan kwamishinoni da aka ce sun je sun ba da bahasi kuma an ga cewa an yi hannun kuɗi watakila a lokacin idan aka kama su din ko nasu ya je kotu ko bai je kotu ba gaskiya za ta yalinta. dalamu ita ma dai jam'iyyar APC jihar zamwarawa ta sake taka tarkon turgudo da aka ji sanata Kabiru marafana cewa wasu 'ya'yan jam'iyyar ne ke neman banka wuta a ɗakin jinka. Kamin wannan APC ta kalle mu mun yi fada har mun jima kanmu mu yan apc na jihar zamfara daga baya ta kira mu ta ce a zo a yi sulhu da juna kuma a wannan lokaci mun ka ce mun roshe namu bangare kuma mun yadda da shi na yari tun da cewa an kai a zo a yi sulhu tsakani da allah an ka rike mun ka tafi daga baya kuma apc ta zo ta kwace komi da gare mu ta wa gwamna mu ta walle an ka ci gaba da gwagwatawa daga baya kuma aka zo aka kara yin wani grand sulhu duka muka haɗe wuri guda an ka shiga zaɓe amma wasu ba su yadda da wannan faɗiya ba sun kai ma wannan sulhu kafa angulu mun ka faɗi zaɓe amma Allah ya taimake mu mun ka ci na shugaban ƙasa da sauransu to bayan yanzu shekara ɗaya kawai sai muka je wai gida APC wadda shekara uku bata kira ko yan banjo masu rawar kasuwa ba a taɓa kiran mitin ba ba a taɓa ce ma kowa zo ku je har mun ka shiga zaɓe har an ka faɗi wai yanzu ta holka ita APC kuma wai sai ta ce wai ta kira wai mitin na masu ruwa da tsaki suwa ne masu ruwa da tsaki da bangaren yari da bangaren matawali kalle wasu ɗaya masu ruwa da tsaki ni kuma na ce to ko dai baka so na wallahi labarin apc bai cika zafaran ba ni in ka ce ka kira mitin ba kira ni ba ƙarya kake yi don haka nan tun da yanzu su sun ka tanaji wannan hada to mu ma ba mu yadda ba yanzu za mu yi namu bangare mu ci gaba da gwagwatawa Allah ya ba rabo sa. Shi kuwa mataimakin shugaban kwamitin kasafin kuɗi a Masar jan tare Najeriya sanata Ali Indume daddale dalla dallan dalilan dan kara ƙarin watanni don kashe kasafin kuɗin bareyi duk ko da yake tun baran ma wannan kasafi ya riga ya zama doka. Wato mun kara lokaci ne akan daman da za su yi na aiwatar da kasafin kuɗi da aka yi fasin a 2023 dalili don akwai wayansu manya-manyan ayyuka wato capital project musamman shine aka ce a karasar da su don da farko a lokacin da aka yi budget din ba a fara implementing da wuri ba na biyu kuma wato wayannan abubuwa suna da muhimmanci sosai idan ba haka ba zai zama to kamar abandon project shi yasa muka ce a kara lokaci don su aiwatar da capital kawai na wayannan kasafin kuɗi na 2023 da kuma kwarya-kwarya na 2023 shine karke kara karke rage to yanzu in kuka ƙara wa'adin kasafin kudin shekara shekara 2023 ina kasafin kuɗi na wannan shekara yawa kin ga dalilin da aka samu matsala kenan ma don shi yanzu kasafin kuɗin da muka ba da daman a yi implementing har yanzu ma ba a fara ba muna wata shida sai an yi talla a jarida sai an kawo contractor daban-daban sai an zaɓa a cikinsu sai an duba farashi daban-daban to wannan aikin ba wai baya da kyau ba amma yana jan lokaci to yanzu in an zo muna fatan kamar a wannan watan shida ko wannan bakwai ne shine na wannan 2024 za a fara aiwatar da aikin wato kamar ba da ma contract din to yanzu contractor kace gina gidan sama a cikin wata shida zai iya yi muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya da sannu sannu dai har zuwa lokacin da za su sauka. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da hamsin da bakwai ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne dama suke ganin su sun riga sun ɗaukaka. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Mama kamar manuniya da daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan bankaɗa duk wata aika-aika. Ni Isa Lawal na garin Ikara ne ke cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma a cikin wani sabon shirin na manuniya. Zuwa gaida na Ikara sai ku tare shi mako mai zuwa domin jin inda shirin zai haska fitila. Kada ku bari a baku labari. Abin da ya sauka kenan a shirin na safiyar yau sai dai kafin mu yi sallama ga hawa da tashin muhimman kanin labarai. To a takaice a jiya Alhamis ne Amurka ta yi bikin ranar samun 'yancin kusan karni biyu da rabi hutun ranar hudu ga watan Yuli da ta kasance rana da ta ayyana ta cin gashin kanta daga Birtaniya. An gudanar da bikin a sassan Amurka da baje wasan wuta da ya rika ta tsatsi da haske a birane da garuruwa manya da ƙanana. an yi faretin murnar demokaradiyyar ƙasar a ko'ina a faɗin amurka 'yan sandan tarayya na ƙasar brazil sun kama tsohon shugaban ƙasar jair bolsonaro da laifuffukan badakalar kuɗi da hannu a mallakar wani lu'ulu'u da ba a bayyana mallakarsa a shari'ance ba da ya amsa daga ƙasar saudiya a lokacin yana ofis cewar wata kafa da ke da bayani akan zarge-zargen wata majiya ta biyu ta tabbatar da labarin duk da dai bata bada da cikakken bayanai takamaimai ba akan laifuffukan jami'an biyu sun yi magana ne bayan da suka nemi a sa sunansu saboda ba su da hurumin yin magana a kan batun a bainar jama'a a yayin da kungiyar kawancin tsaro ta nato ke shirye-shiryen bikin cika shekaru 75 da kafuwa a mako mai zuwa kungiyar ta fara lalubo matakan faɗaɗa rawar da take takawa a yankin indo-pacific a yayin wata hira da murya amurka stephanie felinagan babban jami'i a kungiyar bincike da nazari ta rand ya ce kungiyar ta nato bata taka wata muhimmiyar rawa akan sha'anin tsaro ba a yankin na indo-pacific amma ya ce nato da ƙawayenta na fahimtar karin bukatar da ke akwai na gudanar da matakin aiki tare a yankin. To a gaida Malama hawa masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kada a manta za a iya sake jin shirin baki ɗayan shi a lokacin da muka saba fitowa da hantsi. ko kuma shafin mu na intanet voa kan za a kuma yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi a shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudummawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da hawa sharif ta karanto labarai da dadi balawe da ya hada shiri da bada umarni da kuma injiniya mu na yau alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.